الرحمن والآجبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ونولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh am yau hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ishirin ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin tafsiri na ah, suratun ra'ad يو za mu tashi آية تابير نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم تكافون مفارا فسر وانا آية دنجا تنبيوي kamar haka assalamu alaikum Allah ya ƙara mana imani da ikhlasi malam ƙarƙashin bayanin nan da kuka yi da wuce gona da iri da sofa yake wato shaɗahiyat ko shaɗahat sufiya malam to idan mutane suka yi irin waɗannan maganganu sai su ce ƙarya ake musu su ma malaman nasu sai su ce ƙarya ake musu to malam ko za ku kare mu da littafan da za mu duba don tabbatar da irin waɗannan maganganu nasu mun gode to shi wannan bawan Allah tambayar da yake yi irin kalmomin da ke fitowa a bakin 'yan sufaye wanda ake kira 'yan hakika ana kuma kiransu 'yan baɗiniya to irin wa'annan suna faɗin wasu irin kalmomi na reni da kuma ƙarancin ladabi ga Allah subhanahu wata'ala sa'annan kalmomi na reni da wulaƙanci ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam kuma sun ɗauke shi a matsayin addini ne har ma suna faɗin shi a gaban mutane wani lokaci wani zai iya cewa idan Allah ya yi ruwa za a yi maulidi to sai ya bata wa Allah rai wa iyaz billah to irin wayannan kalmomi ko mutum ya daga hula ya ce wannan hula Allah ne ko ya kalli dabba ya ce dabban nan Allah ne misali ko abin da ya kama da wannan to irin wayannan kalmomi da suke faɗa kaga zahirin kalman ka shi kafirci ne kawai karara to wasu daga cikin su kamar yadda ya ce idan an tambaye su aka ce to gashi mun ji wasu daga cikin mutanen ku sun faɗa sai su ce wai ƙarya ake musu wannan magana ba gaskiya bane to kaga wannan ya nuna kenan su ma suna da me suna da taqiya irin na yan shi'a ko su yan badiliya dama su aqidar su su suna ganin a wato akwai fassara komai yana da fassara na zahiri da baɗini wannan qur'anin da muke karantawa wato zahirin fassarar shi ba shi bane hakikanin fassarar so da haka sun ga da irin fasarorinsu sun daina yin sallah sun daina yin azumi sun daina yin zakka kai bil hasali ma sukan halatta ma zina za ga mutumin da yake sufi na hakika za ka ga yana yin zina in ka tambaye shi sai gaya ma cewa zurfin ilimi ne zai gaya ma zurfin ilimi ne kuma za ka ga zai iya ba da matar shi ga wani ya zina da ita shi ma wancan ya ba da matar shi gare shi to duk irin wannan suna yi a kan shi kaga mutumin da zai ce wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mal lahu illa rahibun fi kanisati kuma yana kiran kanshi malami me kuke gani game da wannan cewa da kare da alade ba wani abu bane face abin bautar mu kuma Allah ba wani bane face fada a cikin coci kaga mutumin da ya wannan magana shi yana ganin yayi zurfi ya kai hakikanin ilimi suna kiran kansu yan hakika wai su suka riski ilimi dan na hakika to irin wayannan kalmomin da suke faɗa na zagin Allah da zagin manzo sallallahu alaihi wa sallam da halatta giya da halatta zina da halatta cin haram wato suna kiran shi sharaha sufiya sai ga malami ya faɗi magana zahirin magana riddani in an yi magana sai ya ce malamin ya shiga cikin wani hali ne wanda da ka shiga cikin wani hali kai ma da ka mishi uzuri wai wani irin hali ya shiga ciki bai san san da ya faɗi wannan magana ba sai mu ce masha Allah idan ya zamanto ya shiga cikin wani hali ne lokacin da yake tarbiyya bai san san da ya faɗi wannan kalma na kafirci ba idan ya dawo daidai me ya kamata ya yi sai ya tuba zuwa ga Allah to kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ko ka ce musu ya ku bayina wanda suka yi barna ga kawo kansu kada ku ɗebe tsammani daga rahaman Allah ku nemi gafara an kuyi kuskure domin lalle Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗaya. Inna huwal ghafurur rahim ko ashe nan da zaran kayi zunubi ka tuba Allah zai tuban tubanka wa inni lagaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada to su mutanen da suke da wannan akida na ainihin wato irin wannan kalma masu aqidan hakika din nan idan suka faɗi wannan magana sun ce sun shiga cikin wani hali ne sai yasa suka faɗi kalma na kafirci ko kalman zindiƙanci to idan suka warware me ya kamata su yi in suka dawo daidai kaga ya kamata su yi sauri su dawo zuwa ga Allah to in suka warware ba sa dawowa zuwa ga Allah din wani ma daga cikin su wai ya shiga cikin wannan hali amma a wajen rubutu ma zai rubuta littafi a cikin littafinsa za ka ga irin wannan abin a ciki to tun da dai a cikin littafinsa ga kalma na kafirci kuma ya ce shaɗa har sufiya ne ya ce kuma ya shiga cikin wani hali ne wanda lokacin bai san halin da yake ciki ba idan ya wartsake ya kamata ya bar wannan abin a dinga karantawa haka bai kamata ba ya kamata yana wartsakewa ya yi sauri ya ɗauki alƙalami ya goge wannan kafirci din to amma kash za ka ga wannan mutumin ya bar shi a cikin littafansa ya bashi a cikin waƙoƙinsa shi ma yana yin wa'annan karance-karance ɗalibansa na yi wannan da yake nuni kaga ya nuna ya yarda da wannan abu kun gane wannan ko to idan ka duba cikin littafan sufiya akwai irin wa'annan kalmomin wanda suke rubuta shi wanda duk wanda ya ga kalmar zahirin shi mutum ya fita musulunci an gane ko amma kuma su suna nuna cewa suna yi ne suna cikin wani uzuri ne kuma koda wannan uzurin ya gushe kaza wani lokaci sai a ce ba ma kafirci bane sai a nemi a gaya ma wani fassara wanda ba gaskiya bane misali wannan abin da suka faɗa shi suka yadda da shi ina ba ta gano wannan maganar wai a ƙaryata cewa babu wannan abin bai taso ba tunda yanzu abin ya fara fitowa fili yanzu kowa ya fara ji ko kowa ya fara jin irin wannan kalmomi na kafirci a fili misali saboda haka ina ganin in kana son tsarin bayani akan irin wannan akwai littafin wani babban malami lahiru mai gari ya yi littafi a tufa a saniya wanda a ciki ya yi bayanin irin waɗannan miyagun aƙidu da kuma haɗarinsu da kuma kafircinsu bai san ƙarin bayani ya je duba sa'annan kuma in ka duba littafai irin su jawahirul ma'ani za ka irin waɗannan mangaru a ciki kalmomin shaɗahat masu haɗari wanda wanda ya faɗe su ya kamata a ce ya goge su ne an gane saboda kalmomi ne wanda za su iya tura mutum zuwa ga hallaka ga zahirinsu Allah shi kiyaye akwai littafin ifadatul ahmadiyya shi ma akwai wata magana wanda wanda daga cikin yake cewa khidna fil bihari tawaqqafa al anbiya bi sahili mun kutsa cikin teku wanda annabawa sun tsaya a gefen sa ne ma kaga da shi da annabawa ya fi daraja to irin wayannan kalmomi in an ce za a tono suna da yawa ko za ka babban malami kana ganin darajarsa sai ga shi ma yana irin wannan shadaha din kuma ya rubuta a littafansa littafin ana ta karantawa ko ya rubuta a cikin waƙoƙinsa ana karantawa bai goge ba kuma Allah shi kiyaye a to shine kila wani ya ce mana to yanzu muna so mu ce kenan dukkan sufaye sun yi ridda shi menene matsayin ahlus sunna yan salafiya kan sufaye duka bare ne la ba za ka taba jin mutumin da ya karantu a sunna ya fahimci sunna da kyau ya ce ma duk sufaye sun yi ridda a a a ana auna sufaye ne da mizani na ilimi duk abin da sufi ya faɗa in yayi daidai da littafin Allah da sunna masha Allah in ya saba ma littafin Allah da sunna za a bashi hukuncin sa idan haramun ne a ce yayi haramun in makaruhi ne a ce yayi makaruhi in shirka ne a ce yayi shirka gwargwadon abin da yi amma ba za a ce wai duk sufayen duniya kafirai bane ina fatan gani akwai sufaye wanda suke matsakaita wanda tabbas sun fada cikin bid'a amma ba za a ce musu kafirai ba akwai sufaye kuma wanda masu gullat ne su sun kai gaya kamar irin wanda yake cewa innal ladzina takhazul ijla ma abadu ghairillah wa'annan da suka rike dan baraki suka bauta mai bas bauta ma wani Allah ba to an suka bauta ma na fatan gani sun bauta wa dan baraki kuma ya ce bas bauta ma wani Allah ba da wanda yake cewa laqad kuntu min qablu unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dini idani na kasance da ina kyaman abokina idan addinin shi bai kasance yana kusa da addini na ba da idan naga ina musulunci abokina yana krista ko ina musulunci abokina yana yahudanci ko ina musulunci abokina yana buza ko ina musulunci abokina yana majusanci yana bautan wuta ko ina musulunci abokina yana aqidan shi'anci ko yana aqidan kaza kaza alƙasanci da ina kyaman shi inda ya zama to addinin shi bai zama daidai da nawa ba amma yanzu daga baya fa fa asbaha qalbi qabilan kulli halatin sai zuciya na yawa gari yana karban kowane irin hali yanzu yanzu duk halin da ta samu kaina akai masha Allah yace wani lokaci kawai za a ganshi ya fada coci kawai yana haleluya wani lokaci kawai a ganshi yana rawa da yan mata wani lokaci a ga yana bautan gunki shi duk ba matsalar shi bane kai ke da matsala to wa'annan zuwa kira yan hakika an gane wannan ko to wannan kenan kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata a fahimta kada wani ya ce to ai gaba ɗaya mun ce duk su ba ya kafirai ne la la la la wanda ya faɗi wannan magana bai yi adalci ba wanda ya faɗi kalma ta kafirci kuma aka yi masa nasiha aka tsaye masa da hujja aka kusan masa da shubha bai tuwo ba shi za a liƙa mai wannan kalma din wanda ya faɗi kalman bid'a aka nuna masa kuskurensa bai gyara ba to kaga sai a kira shi dan bid'a ha za ga wani lokaci kuma sun faɗi magana daidai da shari'a amma almuhim dai muna auna kowace kungiya da mizani na ilimi laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al kitab wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nas kaga nan can da aka ce din nan liyaquma an-nasu bil qist ko Allah ya saukar da littafi da kuma mizani ma'aunin littafin don mutane su tsayu da adalci kada su wuce gona da iri Allah shi taimake mu assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ƙarfin imani malam tambaya ta ita ce mata ta azumin bara tana shayarwa amma ta yi ƙoƙari ta yi azumin sai dai ta sha ɗaya na ɗauka ta rama shi ashe ba ta rama ba ana gobe za a fara azumi na tambaye ta ko ta rama ta ce ba ta rama ba wai ta manta na yi mata faɗa sosai nan dai ta yi ta kuka kuma yanzu yanzu haka tana da ciki kimanin wata biyar ko mai hukuncinta da azuminta tambayan da yake kenan kowa da ya ji tambayan ko to wannan baiwa Allah ana binta azumi ta samu ta rama wasu sai guda ɗaya ne kawai ko ta samu ta rama amma ba ta rama guda ɗaya ba to guda ɗayan nan da ake binta ta yi sakaci wajen ramuwa har ta ce ta manta to ga kuma azumin ramadan ya zo ko ba ta samu tarawa ba wai ta manta to yanzu ya hukuncin ta yanzu mai hukunci za ta ciyar ne eh? ta yi laifi ta yi haram kowane hukunci za mu liƙa mata eh? shin ramuwan azumin ramadan wajibun ne alal faul ko wajibun ne alal tarafi malamai mafi yawan malamai sun ce ramuwan azumin ramadan wajibun ne alal tarafi wato wajibi ne akan jinkiri wato ba wai an ce kawai bayan sallah nan take sai ka rama ba ana so dai lallai kafin ka bar duniya ya zama to ka rama wannan azumi tunda dai babu wanda ya san lokacin da zai mutu to baya kamata mutum ya yi sakaci akan abu amma dai mutum baya zunubi sai in ya mutu bai rama ba shine ma'ana wajibun ala tarafi an gane to yanzu bayan sallah wata ɗaya bayan sallah sai ban rama ba na yi laifi wata biyu wata uku to a gare zan yi laifi wani ya ce idan an cimma wani ramadan din to wane ne ya ce in an cimma wani ramadan din an yi laifi Allah ne ya faɗa ko manzo sallallahu alaihi wasallam ko ta ka'ida wai al'aslu bara'atu zimma min al-huquq wal wajibat illa bi dalil asali wuyan kowane mutum ya kubuta baka da laifi har ga Allah daga duk wani haƙƙi wuyanka ya kubuta daga duk wani haƙƙi da kuma duk wani wajibi sai da dalili babu wani haƙƙin da ya hau kanka babu wani wajibin da ya hau kanka sai an samu nassi mai kitabi wa sunna an gani to akwai nassi daga qur'ani ko nassi na hadisi wanda ya ce da in ramadan ya zo kayi laifi ko bayan kayi laifi sai ka ciyar akwai nassi eh akwai fahimta na wasu daga cikin malamai da suke da wannan fahimta din to amma idan fahimtar malami ya zamanto ya zama haƙƙi kamar yana so ya daura ma wani wajibi ko yana so ya daura ma wani haƙƙi kuma an ce asali kowane mutum ya kubuta daga wani wajibi ko wani haƙƙi wajibi Allah ke daura ma wajibci haka nan haƙƙi Allah ke daura ma da kai da malamin kun yi tarayya wajen wannan haƙƙi da wannan wajibin sai dai shi ya fi ka daraja ne wajen ilimi amma ba shi da iko ya kirkiro wajibi ko ya kirkiro wani haƙƙi sai da dalili an gane wannan ko Aisha radiyallahu anha ta tana ce mana cikin hadisin da yazo mutabakun alayhi tana cewa yakan kasance ana bi na azumin Ramadan ina so rama wannan azumi babu abin da ke hana ni rama wannan azumi sai matsayin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ta samun rama shi sai irin sai watan Sha'ban gab da Ramadan take samun ramawa kusan tana yin wajen wata nawa kenan tana yin kusan wajen wata 11 ba ta rama ba ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya san da haka bai taɓa mata inkari ba an gano wannan ayi to shi yasa malamai suka ce da wannan ya zama kenan ramuwar ramadan ba wajibi bane alal faul shari'a ba ta sanya cewa ga lokacin da lalle za ka rama ba amma yana da kyau ka rama kafin wani ramadan ya zo an gane kuma yana da kyau ka rama da wuri saboda mutuwa halin mutuwa halin rayuwa misali kada mutum ya mutu bai yi ba misali ina ba gane. to saboda haka ita wannan mata ya kamata ta ci tsoron Allah ta yi sauri ta rama wannan azumi bayan sallah kada ainihin wani lalura ya zo mutuwa ya zo ko wani lalura wanda zai hana ta yin azumi din Allah shi taimake mu yawa tana da lalura na ciki ko kaga mutumin da yake da lalura na ciki tana shayarwa kuma shayarwan nan tana jin matsanancin yunwa in ta ce za ta shayar da yaro to yana sa mata wani ciwo mai tsanani wanda zai iya janyo mata ulcer wanda zai iya yi mata illa an gane wannan ko to yanzu za ta iya rama azumi tana shayarwa shine ko oh, tana ciki to tana da ciki wata nawa wata biyar kuma tana tana cikin tsanani in ta ce za ta rama tana shan wahala misali in dai babu wahala za ta rama mace mai ciki wato ciki baya hana rama mai baya hana rama azumi amma idan wato cikin yana bata wahala sosai yana galabaitar da ita in ta yi azumi tana shan matsanancin wahala a nan wajen akwai asari na abdullahi bin abbas radiyallahu an wanda abdullahi bin abbas a cikin sahabbai shi ya ruwaito shi kuma ce ba a san wanda ya saba mishi ba babu wani sahabi da ya gita masa kan wannan fatawa din shine tsoho tukub wanda ba zai iya yin azumi ba da mace mai shayarwa wanda shayarwa nan yana galabaitar da ita da mace mai ciki wanda cikin nan in bata ci abinci ba yana galabaitar da ita ah, da ire-iren su ibn abbas ya ce an musu rangwame wato su karya wannan azumi kada su yi azumi amma kuma su ciyar in ga duba cikin ibn kasir ko tafsiri na urdubi ƙarƙashin ayan nan wa alal ladina yuziquna hu fidyatun ta'amu miskin Eh? ga wa'annan da suke da ikon yin azumi amma da wahala ko kuma samsan ba su da ikon yin azumi akwai fansa na ciyar da miskini to kaga a nan wajen za ka ga wannan asari din to akwai wasu malamai da suke cewa ai shi ma kamar abin da ya shafi mai ciki da mai shayarwa za a kiyasta su da mara lafiya ne saboda haka mai ciki ita ma bayan sallah in ta haihu sai ta rama saboda kiyasi ne akan rashin lafiya shin ciki rashin lafiya ne ko ciki lafiya ne ko rashin lafiya kaulani lafiya ne ko rashin lafiya in ka ce rashin lafiya idan mace ka auri mace ba ta da ciki kuka shekara goma ta samun haihuwa me yasa kake kai ta asibiti don ta zama haihuwa kenan kana kai matar kare don ta je ta rashin lafiya ba ka son ta kenan eh shin samun juna biyu rashin lafiya ne ko lafiya duk matar da ba ta haihuwa tana da lafiya in mutum na da mace ba ta haihuwa wato har wasu kan ce mata juya a ita mata manganu ba laifinta ba ne, amma kaga ana gaya mata manganu marasa daɗi ko kaga saboda haka rashin haihuwa rashin lafiya ne kamar a ce mace ba ta al'ada rashin lafiya ne sai ta ga likita mutumin da baya bayan gida rashin lafiya ne sai ya ga likita saboda haka su misali kamar malikiya da wasu daga cikin mazahib Allah ya musu rahama sun sanya mai ciki kamar mara lafiya to da haka ne wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kace to ba za ka rama shekara a wato bayan sallah ko in mai ciki ne za ta rama in ta haihu an gane wannan ko to sai aka ce wannan wannan fatawa ta saba ma ainihin fatawa na Abdullahi bin Abbas wanda kaulin sahabi ne sahabi ya faɗi magana hujja ne sai an samu wani magana wanda ya karo da nashi to ibnu abbas an ce fata wannan nasa ba a samu wani sahabi da ya gitta masa ba sai ya zama to kamar wani nau'i na ijma'i ana kiran shi ijma'u sukuti an gane wannan babu wani fatawa da ya wuce wannan amma wancan an kiyasta shi ne da rashin lafiya amma wasu malamai suka ce ba su gamsu ba ciki ba rashin lafiya ba ne ciki lafiya ne mace ta samu juna biyu tana farin ciki ne ma saboda menene in ta ji haihuwa mijin nan zai zai zan bai jin daɗi ko abin da ya kama da wani an gane ko to almuhim yanzu ya za a yi za ta ita wannan mace mai shayarwa ko mace mai ciki me za ta yi za ta ringa ciyarwa kullum ta ringa kullum ta ringa ciyar da miskini guda har ta gama rama wayannan azumin Allahu a'lam hmm? yana ganin shi kenan ku sai wani kuma wai tambaya na a shi ne a wato ba na iya yin azumi duk shekara idan ya zo ana cewa idan na samu sauƙi zan rama a wannan shekara ina tunanin na samu sauƙi ko ina tunanin na samu sauƙi sai na ɗauka na garabaita kuma maganar ciyarwa ban da wadata sai zai za'a yi ba shi da lafiya ne yana cewa zai rama zai rama zai rama to wannan shekara sai kuma ya samu sauki mu dauka yana da irin chronic ulcer din nan mai tsanani to ya dauka alhamdulillah wannan shekara ya samu sauki sai ce to bari ya dauki azumi to idan ya dauki wannan azumi din da ya dauki wannan azumi sai ya galabaita sosai kuma gashi sai wani ya ce mai to ai tunda kana galabaita kuma ulcer din chronic ne ka ajiye azumi ka dinga ciyarwa sai kuma yace yana cikin tsananin talauci shi kansa yana buƙatar abincin balle kuma ya ciyar da wani yanzu ya za a yi shi kansa yana buƙatar a ciyar da shi ba ma ya ciyar da wani ba to ya tambaye ka matsayinka na malami me zaka ce masa yana cikin tsananin talauci zaka ce masa duk sanda ya samu wadata ne ya ciyar ko kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ha kaga warkewa dai chronic ne ba a san lokacin da zai warke ba sannan kuma yana cikin talaucin da bai da wadata ke zai za a yi hmm? shine wasu malamai suka ce ba a an ce la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha duk sanda ya samu wadata to yana iya ramawa in bai samu wadata ba kuma Allah ya wada Allah ta'ala ya yabe masa an afallahu amma salafa Allah shi ke da ke mu to karatun mu na jiya mun yi bayani dangane da nau'i nau'i na ƙasa ko muka yi bayani wakil ardi qida'un mutajawiratun wa natu min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwan eh? cewa ƙasa tana da nau'i daban-daban masu makwabtaka da juna da kuma nau'i nau'i na gonakai gonakai na inabi gonakai na shuka gonakai na itatuwan dabino nau'i ɗaya da kuma wanda ba nau'i ɗaya ba abin mamaki ana shayar da su da ruwa iri ɗaya sai Allah ya ce sai mu fifita sashe akan sashe wajen me wajen dandano lalle a cikin wannan akwai abun mamaki kwarai da gaske ga mutane masu hankali a ba kwa mamakin Hassan da Hussein sun fito daga ciki daya su daya uwansu daya amma ɗabi'an su daban-daban eh ai shi wannan abun mamaki ne Hassan da Hussein sun fito ciki daya wani lokaci ma sun fito rana daya amma amma kuma wannan wannan aqidan shi daban wancan aqidan shi daban wannan ba salafi wannan dan shi'a kuma ga suna Hassan da Husaini ko ba ku ganin wannan ba ana ganin wannan ko za ga wani yana son karatu wani baya son karatu wani yana son sunna wani baya son sunna ana samun haka kuma ana samun lokaci ga duk sun dace duk na jirki ne duka sannan ana samun yara sun fito gida ɗaya kowa da gidan shi kowa da irin fahimtar shi kowa da irin kwakwalwar shi kuma iyayensu ɗaya kuma an ba su abinci nau'i ɗaya an musu tarbiyya iri ɗaya an sa su makaranta iri ɗaya amma kuma abin mamaki ɗabi'a daban-daban to wannan duk ya nuna mana mai ikon Allah wanda duk wani mutumin kirki ya kamata da ganin wannan ya kamata ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ya yi imani da duk abin da Allah ya faɗa Allah shi kiyaye to shine Allah ya ci gaba da gaya mana cewa wa in ta'ajabi fa ajabun qawluhum wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum idan har za ka yi mamaki to ka yi mamakin maganar su kafirai kafirin maka suna wata magana mai ban mamaki suna cewa a iza kunna turaban a inna lafi halkin jadid shin idan mun kasance turbaya shin za mu kasance a dawo da mu cikin wani halitta sabo bayan mun riga mun zama ƙasa mun riddige sa'annan kuma daga baya a dawo da mu cikin sabon halitta zai yiwu sai Allah ya ce su waye suke wannan magana irin wannan magana su waye suke faɗin shi a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la babuzun shi idan muka mutu muka zamanto turbaya muka to kasusuwa shin za a tashe mu a wata aya a inna la babuzuna khalqan jadida shin za a dawo da mu sabon halitta da kuma tambayar da suke yi wani lokaci suna tambayan annabi akwai wanda daga cikin kafirai wanda ya daga kashi ina ganin walidu bin mugira ya ce ma annabi man yuhu yil izama wa hiya ramim wane ne zai wane ne yake rayar da kashi alhali kashi ya riddige ga mun shi shi yana ganin in dai kashi ya riddige babu yadda za a yi Allah ya rayar da shi sai Allah ya ce annabi ya bashi amsa qul yuhyi allazi ansha'aha awwala barra wa huwa bi kulli khalqin alim kace wanda ya kirkiro ta farkon lokaci wane ne da farkon lokaci ya kirkiro ta kafuran maka sun yarda kafuran maka ba sa shakka in ka tambaye su waye halicce su za su ce ma Allah mun karanta a can baya an gane kafirin maka suna da yaƙini Allah ne ya halicce su amma su matsalar su idan suka mutu suka zamanto ƙasa suka rindige zai yiwu Allah ya dawo da su kaga anan wajen kafirin maka sun yarda da ikon Allah wajen halitta amma kuma ikon Allah wajen dawowa ne yake ba su mamaki sun yarda da ainihin kwarewa suna bature na burge su da ya kera motoci da jiragen sama da telefon amma gyara su ne suke ganin ba zai yiwu ba idan mota ya lalace makaniki ya gyara shine matsala eh shine matsala ko da gyaran makaniki da asalin wanda ya kirkiro motan wane ne ya kamata ka yi mamaki haka yi motsin shi to su shirka suka gura maka a irin nasu kwakwalwan wato aikin bakanike ba zai yiwu ba sun yarda cewa asali bature ya yi ƙoƙari wajen ƙirƙiro mota amma a ce yanzu mota ta lalace an kai wajen makaniki ko mota ya yi rugurugu makaniki ya gyara ba zai yi ba kaga wannan wani irin raunin kwakwalwa ne Allah ta'ala wanda ya halicci halitta daga babu wanda asali babu wannan halitta din ya kirkiro wannan halitta ba tare da yayi koyi da kowa ba to shine kuma kake mamakin cewa idan wannan halitta ta ruddige ba zai iya dawo da ita ba Eh, me ya abu mamaki a nan wajen saboda haka su suna cewa a iza kunna turaban a inna lafi halkin jadid shin idan mun kasance turbaya shin za mu kasance cikin wani halitta sabo a dawo da mu anya zai yiwu sai Allah ce masu irin wayannan maganganu kafirai ne Tukutumin da ya faɗi wannan magana ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka sunan shi kafiri an gane ko ko yana kowane irin aiki na musulunci idan ya yi inkarin tashin kiyama in ya yi inkari tashi daga mutuwa wannan mutumin ya zama kafiri sai Allah ya ce ulaika allazina kafaru bi rabbihim wa'annan mutane masu irin wannan sifa su ne wa'anda suka kafirce wa ubangijinsu wa ulaikal aglal fi a'naqihim kuma wa'annan gobe kiyama akwai kukummai akwai manya-manyan sarkuna a wuyansu za a daure su a yi musu azaba da shi wa ulaika ashabun nar kuma wa'annan su ne ashabun nar hum fiha khalidun suna masu dawama a ciki an fahimci wannan aiki to shin waɗannan wanda zan kafirta irin wannan kafirci za ka daidaita su da musulmi mai sabon Allah hmm? musulmi wanda yake zina ko yake shan giya ko yake karya shin za ka ba su hukunci irin wannan to kaga a fahimtar khawarij su suna ganin wato musulmi ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka sai ya zamanto yana karya ko yana saba ma iyayensa ko yana aikata wasu abubuwa na kaba'ira wanda ba kafirci ne. daidai yake da waɗannan masu bautan gunkin an gane wannan to shi wutan jahannama Allah ya yi tanajin shi ne gawa ya yi tanajin wutan jahannama ne asali ga kafirai wa illam tab'alu walan wa lan tab'alu go fattaqun nar lati wa an-nas wal hijara idan kafirai kaga ashe wuta an tanaje shi ne gawa kafirai idan kaga musulmi a cikin wuta me ya faru shi bako ne a wannan gidan ya shiga gidan da ba nashi bane akwai wani laifin da yayi ya sanya aka shigar da shi wannan wuta da zunubinsa. imanin shi zai fitar da shi an gane musulmi baya dawama a cikin wutar jahannama an gane wannan ko amma kuma idan ka dogara da wannan magana sai kuma ka dawama din kuma wani zai ce ta yaya shine kullum kana saban Allah me yake faruwa ga imaninka imanin karauni rauni yake ka yi zina za a rage ma wani nau'i na imani ka yi caca a kwashe ma imani ka yi sata a kwashe ma imani ka yi ƙarya a kwashe ma imani ka yi bid'a a kwashe ma imani sai ka wayi gari a hankali a hankali imanin ka na rauni idan imanin ka yayi rauni shedan ya fahimci haka cikin sauki shedan zai tunkuɗa ka ya ingiza ka cikin kafirci an gane saka idan mutum yana saban Allah cikin sauki shedan ke samun galaba akan shi yasa malaman sunna salaf din magabata suke cewa shedan ya fi farin ciki ma da bid'a fiye da yadda yake farin ciki da sabon Allah in shedan ya ga mutum na aikata bid'a sai ta farin ciki ya ce mu ma da haka muka fara eh kuturu ya gawa ya ga mai kyasfi ya ce mu ma da haka muka fara mu ma da kyasfi muka fara muka zama kutare daga baya sai maka kana nan zuwa insha Allah shi ma da zaran shedan ya ga dan bid'a sai shiga ga dan uwa nan yana nan zuwa shi ma shi ma nan gaba insha Allah ya zama kafiri kamana kun fahimci wannan ko to saboda haka wato wato sabon Allah in ka ji mutum yana kafirta mutum da sabon Allah yana kafirta mutum ba tare da ya bi ka'ida ba to wannan ana kiran shi dan khawarij wannan ba a sashi daga cikin ahlus sunna an gane wannan ko to wayannan mutane su ne ma'abuta wuta kun fiha khalidun suna masu dawama a cikin ta saka duk mutumin da yake da irin wannan aqida ko da shi musulmi ne kafiri ne wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'asu Allahu man yamut su kafiran maka sun rantse da Allah gayan imanin gayan rantsuwan su cewa Allah ba zai tayar da wanda ya mutu ba da zaran mutum ya mutu shikenan sai Allah ya ce musu bala wa'adan alayhi haqqan walakin an nas la ya'lamun ka gaya musu alƙawarin Allah ne tabbas cewa idan mutum ya mutu Allah zai tayar da shi sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئات هو بالسيئة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلل من قبلهم المصلات wato suna neman gaggautawan azabanka shine sai a nan wajen suna neman gaggautawan azabanka ya rasulullah wato azaban Allah qabala alhasana kafin ni'ima kafin lafiya wato Allah ta'ala ya gaggauta ya musu azaba in har wato saƙon da manzan Allah ya zo da shi idan gaskiya ne manzan Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ne ya aiko shi ya ce alƙur'anin da ya zo da shi gaskiya ne Allah ne ya turo shi inda gaske ne to muna so manzan Allah ya bamu wani alama da wani alama za mu gane cewa lalle manzan Allah daga Allah yake shine suka ce manzan Allah ya gaggauta ya gaya wa Allah Allah ya gaggauta sauka musu da azaba kafin Allah ya sauka musu da rahama sai Allah ya ce alhali wa karkalan min qabli himul musulat alhali abubuwan misali da yawa sun wuce gabanin su Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Lutu mutanen annabi kaza annabi kaza duka shi an halakar da su ko amma kuma duk irin waɗannan abubuwan mamakin wai duk bai zama aya a gare su ba suna so shi ma manzon Allah sai yayi nashi karara kafin su yi imani shine Allah yake cewa wa qarqalat min qablihim al-masulat alhali abubuwan misali kala-kala sun ah, gabata gabaninsu wa kullum a kazna bi zambi wa min humman arsalla alayhi hasiba wa min humman aka zargu soyaha wa min humman kasabna bihil arz wa min humman agarakna duka shi nan mutane daban-daban daban-daban sun zo annabawa sun yi da'awa sun yi inkarin da'awan annabawa sun kafirce musu sun ce a kawo musu aya Allah ya kawo aya ya halakar da su amma kuma duk da haka mutane da dama suna so wai sai an musu abin baro-baro shi kuma bahaushe yana da wata karin magana da yake cewa a idan gemun dan uwanka ya kama da wuta kai kai mai to su din nan kafiran maka sun ga gemun dan uwansu ya kama da wuta sun ga mutane da yawa Allah ya halakar da su amma su ma suna so sai gemun su ya kone sa'annan su gane gemu na konewa shin mutumin da yake da irin wannan dabi'a yana da hankali wato ka tura hannun kaga wani bawan Allah ya tura hannun shi cikin wuta hannun ya gone suka ce baka yadda ba hannun shi ne kawai yake gonewa kila naka baya gonewa sai ka zo kai ma ka tura hannun ka cikin wutan shin kana da hankali ai abin da gare kai ma yanda yake mutum kai ma fa mutum da irin shi saboda haka irin wannan tunda Allah ta'ala ya halaka da mutane da dama kafin wannan lokaci kuma labari ya isa zuwa gare ka to ya kamata wannan ya zama to aya zuwa gare ka an gane ku wa inna rabbaka lazu magfiratin linnas ala zulmihim lalle ubangijinka ma'abocin gafara ne ga mutane akan zaluncin su idan mutane suka yi zalunci suka tuba Allah subhanahu wata'ala yana nan zai gafarta musu da kuma mutane da ba da rahama ta Allah ba irin kurakuran da muke yi tun daga musulmin har kafiran da a ce Allah ba mai rahama bane da Allah tuni ya halakar da mu gaba daya Allah subhanahu wata'ala yana yafe mana wasu daga cikin zunuban an gane wannan ko Allah yana kama mu ga wasu zunubai kuma wa ya'fu an kafir ko Allah yana yin afuwa ga da yawa daga cikin zunubai walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma da a ce Allah yana jinkirtawa mutane da a ce Allah ta'ala wato yana kama mutane da zaluncinsu a ce da zarar mun yi zalunci kawai Allah zai kama mu da Allah ta'ala ba zai bar ko da dabba ba a doron kasa da duk zai halakar da su ne sai dai Allah ta'ala yana jinkirta musu ne zuwa ga wani ajali wanda ya ambata fa iza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun idan ajalin su yazo wato Allah ta'ala ba wato Allah bai jinkirta musu wannan ajali sakan guda sanan kuma wannan ajali wato ba ka iya kai shi gaba an gane ku ba sa iya jinkirta wannan ajali ba sa iya kai shi gaba in ya riga ya zo ya riga ya zo kawai gaba daya saboda haka ubangiji ma'abocin gafara ne ga mutane akan zaluncinsu. mutane suna ta zalunci suna ta zalunci amma Allah yana gafarta musu yanzu ko wannan kasa tamu ta Najeriya irin kurakuran da muke yi wallahi ya kamata a ce Allah ya kifar da kasar ne gaba ɗaya a Najeriya muna da masu bautan gumaka a Najeriya muna da 'yan ƙungiyar asiri a Najeriya muna da matsafa da sunan musulunci ana kiransu malamai a Najeriya muna da bokaye manya-manya kafirai masu bautan shedanu a Najeriya muna a cikin musulmi kuma akwai akwai ƴan luwadi ko kaga a cikin musulmi akwai ƴan luwadi akwai ƴan madugo akwai mutanen da suke ainihin rage mudu wanda mun ji abin da Allah ya faɗa kan rage mudu mun ji musamman Allah ya turo wani annabi musamman dan yayi wa'azi kan rage mudu to duk irin wayannan ba a yi a Najeriya ana cin hanci da rashawa wai shin a cikin zunuban da ake yi a da wanda Allah ta'ala ya turo annabawa aka halakar da mutane domin sa wanne ne ba a yi a Najeriya kaga da a ce Allah ba mai tausayi bane kuna ganin yaya jiya ake magana kan satan jarabawa nake cewa mafi yawan mutane inda ana magana satan jarabawa sai a samu a cikin mutane ɗari da wuya a samu mutane biyu da suka sha wani ya ce kwarai da gaske kaga an gamsu a shekin kaga satan jaraba wannan a ka'ida laifi ne mai girman gaske amma kuma gashi ana yi laifi ne mai girma amma ya riga ya zama system din Najeriya cin hanci da rashawa ya zama system an gane sai ga mutum yana cin hanci da rashawa yana cewa a wajen da yake aiki yana samun amfani yana kiran cin hanci da rashawa ya zama amfani an gani wallahi an cire shi a waje mai amfani an kai shi wani busasshen waje shine wajen da ake an kai shi wajen da zai ci halal din shi ba zai ci haram ba za a biya shi albashin shi da alawan shi yana ganin an cuce shi an gane wannan ko to duk irin wayannan gaba daya shi za mu sani cewa lalle Allah ta'ala ma'abocin gafara ne ga zunubai da a ce Allah zai kama mu akan zunuban mu wallahi babu wata dabba da za ta rayu a doron kasa an gane wannan ko Allah ta'ala shi kiyaye sai ce wa inna rabbaka la shadidul iqab domin lalle ubangijinka mai tsananin azaba ne shi na'am wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun yawabbi innama anta munzir ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا وين دسك كافرتا suna cewa laula unzila alaihi ayatu min rabbihi me yasa ba a saukan mai da aya daga ubangijinsa ba wani irin aya suke magana nan wajen akwai ayatul lahi diniya shar'iyya akwai ayatul lahi kauniya khalqiyya akwai ayatul lahi al wani suke magana wato ayatul lahi kauniya ah, shar'iyya shine littafin Allah wanda ya saukar zuwa ga annabawa an gano wannan ko littafin Allah da Allah ya saukar zuwa ga annabawa shine ayatul lahi diniya shar'iyya tilka ayatul kitabil mubin kaga Allah ya kira Qur'ani ayatul kitabil mubin wa qalu laula unzila alayhi ayatu min rabbi qul innamal ayatu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin aw lam yakfihim anna anzalna alayka alkitab yutla alayhim inna fi zalika la rahmatan wa zikra li qaumi yu'minun kun ga shi qur'ani menene shi aya kun gani ana kiran shi ayatul lahi diniya shar'iyya su a taura su injila su zabura kuma me yasa ya zama ayatul lahi saboda dan adam in aka ce ya kawo irin shi ba zai iya ba wala ka aqulla in ijtama'at al-ins wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira ko akwai da Allah ya ce musu atu bi suratin min mithlihi wa hada shuhada'akum min la in kuntum sadiqin sai ce me fa in lam taf'alu wa lan taf'alu har Allah ya ce in har kuna shakka ga abin da muka saukar ga bawo mu shine manzo sallallahu alaihi wa sallam in kuna ganin qur'ani ba wai daga Allah yake ba to ku zo da sura ɗaya misalin qur'ani sannan ku kira wato gumakanku da manya-manyan malamanku ku kira shaidunku kuma bayan Allah in dai hakuna yi da gaske ne sai Allah in ba ku aikata ba dama na san ba za ku taba aikatawa ba sai kawo lan harfu nafiyin wa jazmin mai wasu iman ba ku yi yanzu ba nan gaba ba za ku iya ba kaga kasancewa Allah ya kalubalanci kafiran duniya cewa su kawo misalin Qur'ani ba su iya kawo shi ba wannan shi ya mai da Qur'ani ya zama aya wato ya gagari kafirai ba za su iya kawo irin shi ba inda za su iya kawo shi wallahi da Amerika da Isra'ila da tili sun kirkiro ƙur'ani na su kure su ƙura Allah shi an gani to shi tun daga wancan lokacin shekaru dubbai misali har zuwa yau wannan kalubalen yana nan kullu Ilish al-jinn wal ins ala an yi a tubi bisil hazar hadha al ce da za mu tara ainihin wa aljin jinn wal ins da za mu tara aljannu da mutane ala an yi a tubi bisil hazar quran akan su zo da misali kwatankwacin wannan Qur'ani Allah ya ce la ya atuna bi misli ba za su iya zuwa da misalin sa ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashen ya kasance mai taimako ga sashi wannan ya bada shawara wancan ya bada shawara a goge nan a rubuta nan a share nan wajen a je a sake tunani a dawo Allah ya ce wallahi ba za su iya ba kaga inda yadda kafirai suke so su kura musulunci suke so su kura Allah da suna da dama wallahi da sun aikata an gano wannan ko to wannan shi ya mai da qur'ani ya zama aya ana kiran shi ayatul lahi diniya shar'iyya tilka ayatul kitabil hakim sannan kuma akwai ayatul lahi kauniya kalqiya halittun Allah su ne kauniya kalqiya ka jance kauniya halittu an gane ko da zaran mutum ya ga halittu zai tuna da wa da wanda ya halitta din da zaran mutum ya ga halittu zai tuna da wanda ya halitta wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin kowane akwai alama akwai aya da nuna cewa Allah ɗaya ne shine ma'ana sanurihim ayatuna fil afsanur sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta haq an haka Allah ta'ala ya nuna mana cewa da sammai da kansai gaba daya ayoyi ne na Allah ko inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatun li ulil albab allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ma lalle a cikin halittar sammai inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar sammai da kasai da kuma sabanin dare da yini akwai abin mamaki kwarai akwai alama da ke nuna cewa lalle Allah shine abin bauta akwai alama wanda ke nuna Allah shine abin bauta shi kadai misali an gane ko akwai aya amma li ulil albab ga ma'abota hankula su ai ma'abota hankula allazina yazkuruna Allah sune mutanen da suke ambatan Allah kiyama a tsaye wa qu'udan da kuma zaune wa ala junubi da kuma sasannin su wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard suna tunani game da halittar samai da kasai suna cewa kai rabbana ma khalaqta hadha batilan ya ubangiji wallahi akwai abin mamaki game da halitta kamar da gasai wallahi baka halicci wannan a banza ba lalle akwai hikiman da yasa ka halicci kamar da gasai rabbana wa qina azaban nar ya ubangiji muka kwace mu daga mi daga azaban wuta haka ce da wannan sai mu gane ashe samai da kasai su ma menene kaga Allah ya nuna inna fi wa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shams wal-qamar لا تسجدوا للشمس wala للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن khalaqahunna in kuntum تعبدون daga cikin alamomin cewa lalle akwai Allah kuma lalle shi kadai ne dare da yini da kuma rana ga wata la tasjudu shamsi wala lil qamar kada ku yi sujada ga rana ko ga wata domin su gaba ɗaya ayoyin Allah ne halittun Allah ne su ba Allah bane kuma Allah kadai ya halitta ayi sujada gare shi wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah wanda ya halicci wayannan ayoyi in kuntum iyyahu ta'budun in ku kasance shi kadai kuke bautawa an gane wannan ko kaga akwai ayoyi da yawa da suka nuna mana cewa wato akwai alamomi da yawa na halittun Allah wanda su ma ana kiransu ayatul lahi kauniya khalqiya kuma akwai ayoyin Allah na mu'jiza mu'jiza a kawo wani abu wanda zai gajiyar da mu wanda wanda in mun gashi zai zama to shaida wanda babu yanda za mu yi mu yi inkari cewa lalle annabi daga Allah yake kun gane wannan ko to yanzu ce wanda annabi yayi Allah ya aiko shi ina suke din shi muna so ya kawo mana wani irin shaida karara wanda zai wanda zai rinjaye mu an gane ko wanda zai gajiyar da mu shine suke cewa wa yaqulu allazina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi wato kafirai suna cewa menene ya sanya ba a saukan mai da aya daga ubangijinsa ba shine nan suna nufin mu'jiza a kawo mai wani abu wanda zai gajiyar da mu wanda in ya zo da shi kawai za mu miƙa wuya mu yi saranda cewa daga Allah yake an gane ku kamar yadda Allah ya ba annabi Isa rayar da matattu idan mutum ya mutu an gane ku annabi Isa yana rayar da matattu da izinin Allah wa ubriul akma wal abrasa bi iznillah wa uhil mauta bi iznillah annabi isa yana rayar da matattu da izinin Allah ba wai rayarwan ba yin kashi bane Allah ne ya bashi izinin haka kuna da wannan ko to irin wannan muna so annabi ya zo mana da mu'jiza irin na annabi isa rayar da matattu da warkar da marasa lafiya ko ya zo mana da mu'jiza irin na annabi musa a jefa sanda sanda ya zama maciji macijin nan ya haɗiye duk sihirin masu sihiri an gani ko ya zo mana da mu'jiza irin na na yin wannan annabi annabi wannan eh annabi swali na wannan taguwa din an gane wannan ko to irin wannan in ya zo mana shine zamu yarda ko kuma mu gani daga sama Allah ya saukar da mala'iku kirikiri mala'ika ya zo da littafi an gani sai Allah ya ce ma annabi inna ma anta munzir kada ka damu da wannan magana kada hankalinka ya tashi domin wato babu abin da ya hana mu zo da wata aya illa an kazzaba bi halbi awwalu abin da yasa ba za mu zo da mu'jiza ba ko an zo da shi wahala za a yi mutanen farko an zo da shi sun karyata su ma wa'annan kamar suna ma junan su wasiya ne aka wa saubi bal qawmun qaumun dagun shin suna ma junan su wasiya ne sai ga kafiran da da na yanzu duk ra'ayin su ɗaya ne wa'ai na sai samuwa ne shin suna ma junansu wasu zaunawa suke yin ta shawarwari kai su mutane ne ne karkatattu an gano wannan ko sai Allah ce kai ya rasulullah kai dai mai gargadi ne kada ka tada hankalin kanka wali kulli qaumin had kuma dukkan mutane suna da mai shiryar da su an gane ko to amma a wata aya da suka matsa sai da Allah ya ce musu qul innamal ayatu indallah wa innama ana nazirun mubin ka ce musu lalle mu'jiza daga wajen Allah yake kuma ni mai gargadi ne kawai mai bayyana da gargadin sai Allah ya ce amma kuma ka gaya musu awalam yakfihim in suna magana mu'jiza ne shin bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitab yutla alaihim cewa lalle mun sauka maka da alqur'ani ana karanta shi gare suna gani sun san wannan alqur'ani ya fi karfin su wajen balaga da fasaha da fasaha da zalaka balagan qur'ani da fasahan shi da zalakan shi ya fi karfin nasu kuma sun buga sun buga su kuma arbabul fa fasaha ne misali har ma suna zuwa kasuwanni irin yadda ake trade na siyar da littafai siyar da wasu abubuwa masu amfani su trade ɗinsu suna yi ne akan fasaha an gane wannan aiki to Allah ta'ala sai ya turo manzo Allah da littafin da ya fi kowane littafi fasaha kuma Allah ya ce idan sun isa in har sun cika masu fasaha to ga littafi nan wanda za a zo a karanta shi su irin shi am ya kulu naftara kul fa'atu bi fa'atu bi ayatin min mislihi Wadau u man istada'tu min dunillahi in kuntum sadiqin shin wai suna cewa kun saki kiro qur'ani ne to kace musu ku zo da aya ɗaya misalin alqur'ani kuma ku kira duk wanda kuke iyawa su taimake ku wajen bada shawara in har kuna yi da gaske ne an gano wannan ku ga ayoyi da yawa da Allah ya kalubalance su amma Allah daga baya daga baya ya ce musu in ba za ku iya ba menene fa'alamu annama unzila bi Ilmin La? Eh? fa in tawallahu wa illam wa illam yastajibu lak fa'alam annama unzila bi ilmi Allah wa an ilaha illa hu kaga idan ba amsa maka ba ka gaya musu cewa qur'ani an saukar da shi ne da ilimin Allah kuma lalle babu abin bautawa da gaskiya sai shi annabi ya kalubalance su shekara 23 ba su iya zuwa da shi ba to ai wannan ya isa ya zama aya littafin da ya fi karfin kowa littafin da ya gagari kafiran duniya gaba daya littafin da ya gagari shedan to wane ne zai iya rinjayensa kuma malamai suna cewa wani yana cewa damar na ladaina kullum fadar zafi Minan na biyu na ja'at wa lam tadri ita alƙur'ani ta dawama a gare mu sai ta fifici kowane irin mu'jiza na annabawa lokacin da ta zo ita mu'jizan ba ta dawama ba sauran annabawa sun zo da mu'jiza ina suke yanzu mu'jizan annabi isa yana warkar da masu bin lafiya yana rayar da matattu yanzu ina wannan warkarwan yake yana nan annabi Musa yana jefa sanda ya zama maciji ya haɗe kaza to ina wannan mu'jizan yake yanzu annabi Salih da annabi Shu'aib da sauransu ina wannan mu'jizan nasu yake eh akwai amma manzo Allah fa ina mu'jizan shi awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitab yutla alayhim shin bai ishe ka ba mun so ka maka da littafi gagar kowa wanda ake karanta shi a gare su kuma an kalubalanci duniya gaba ɗaya akan cewa a zo a kura ƙur'ani in an yi sa a biya gagara shin wannan bai ishe su ba inna fi zalika la rahmata wa zikra li qaumi yu'minun lalle a cikin wannan akwai rahama kuma akwai tunasarwa ga mutane masu imani an gane wannan ko sai Allah ya ce ma annabi inna ma anta munzir kawai fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaidir wa li kulli qaumin had kuma dukkan mutane suna da masu shiryar da su yan jaafariya rawatib sun ce wannan aya Allah ya bambanta Allah ya ce inna ma anta munzir annabi kenan wali kulli qaumin ha ali bin abi talib ka san irin fasarar su so naka inna ma anta munzir kawai kai mai gargadi ne kai kai rasulullah wali kulli qaumin ko wasu mutane suna da masu shiryar da su mu wani al'umma ta annabi wato mai shiryar da mu shine ali bin abi talib an gano wannan ko to sai aka ce musu a ina kuka samu wannan fasarar shin wannan fasarar manzo Allah ne ya gaya muku haka ko sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'i a'a kun samu wannan fasara ne daga Abdullahi bin Saba'i al-Yahudi amma wannan fasara bai zo daga ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam ba bai zo daga magabata ba an gani annabi mai gargadi ne kuma annabi mai shiryawa ne shi gaba daya wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kaga Allah ya ce ma annabi lalle kai kana shiryar da mai latahdin nasa wal jinna ila lalle kai kana shiryar da mutane da aljannu zuwa ga hanya mai kakiya wata hanya sirat Allah hanyar Allah kaga shi li kulli qaumin has dukkan mutane suna da mai shiryar da su mu mai shiryar da mu shirewa da Allah ya ce to in ba ku san haɗin ba wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim shin akwai a cikin qur'ani ko cikin hadisi inda annabi ya kira annabi had haka ingantacce a inda aka kira aliyu had babu annabi ne shine mai shirya da mu shi ma aliyu radiyallahu anhu kamar sauran sahabbai yake an gane wannan ko sahabi ne mai daraja kuma mujtahidi ne akwai inda zai yi magana yayi daidai akwai inda zai yi magana yayi me yayi kuskure an fahimta ba mu ɗauke aliyu bin abi Ɗalibi ya zama annabi masumi ba don su yan ja'afariya sun ɗauki aliyu bin abi Ɗalibi. wato imami ne masu ma'anan masum baya yin zunubi kuma ya san gaibi kuma ya san lokacin da zai mutu kuma baya mutuwa sai idan Allah ya bashi zafi. an gane wannan ko to saboda haka wannan magana nasu ya saba ma ainihin littafin Allah ya saba ma sunna ya saba ma ijma'i na magabata kuma babu dalili akan shi an gano wannan ko da kun ga an ga wani asari wanda ya zo amma ya zo babu wani isnadi ingantacce kaga ba a dogara da shi an fahimci wannan ko saboda wannan shine Allah ta'ala shi taimake mu na'am na'am tafiya الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unta. Allah ta'ala ya alamu ya san ma ta hamilu kullu unsa abinda duk wata mace take daukan ciki da shi in ma namiji ne ko mace ko ƙaramin yaro ko babba wato ma'ana ko mai girma a wajen halitta ko mai ƙanƙanta, ko fari ko baki ko dakiki ko ainihin mai basira Allah ya sani idan mace ta ɗauki ciki yanzu Allah ta'ala ya san abin da ta ɗauka. tun kafin yaro ya zo duniya Allah zai gaya maka wannan yaro wato musulmi ne wannan yaro mai arziki ne wannan yaro mai kokari ne wannan yaro basalafi ne wannan yaro dan shi'a ne wannan yaro baki ne wannan yaro fari ne wannan yaro talaka ne wannan yaro mai arziki ne wannan yaro mai girman halitta ne wannan yaro mai kankanta ta Allah ya sani shine ma'ana Allah ya san abin da duk wata mace ta dauka na ciki wa ma tajirul arham da abin da mahaifa ke ke nakasawa abin da mahaifa ke tauyewa Allah ya sani za a ga wani lokaci sai ga an haifi yaro wata takwa wata wata bakwa wata shida wata shida an haifi yaro an ce akwai yaron da aka ake haihuwa wata shida akwai kuma bakwai ni ko akwai yaron da ake haihuwa wata bakwai akwai wata tara to Allah ya san abin da mahaifa ke tauyewa sai ga wani lokaci an haifi yaro wata bakwai wa matar zata da abin da mahaifa ke karawa mun san dai ciki ya kamata ya zama wata nawa wata tara wa hamluhu wa fisaluhu talasuna shahara talasuna shahara wata nawa kenan kaga kaga in an cire ne in an cire wata shidda wata abin nan dama walidatu yurbina auladuhunna haulaini kamilain nawa ne haulaini kamilain wata nawa wata 24 to saura nawa ya rage a shekara ba shida ba to kaga shi wannan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara kenan amma shi asalin wata asalin shi ciki wata tara ne an gane wa kullu shay'in indahu bil qidar kowane abu a wajen Allah yana da gurgudu kowane abu Allah ya sanya mai iyaka an fahimce na yi to nan za mu tsaya amma insha Allah gobe wannan aya yana cike da ainihin fito. in Allah ya kai mu gobe za mu yi bayanin fiƙihun da ayan ya kumsa insha Allah Allah ta'ala shi taimake mu eh subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Ah,